This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk san yana ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Litinin 26 ga watan Mayu ga watan Agustan shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muka tafa da su ga kanun labarai. To Murtala wani hari da haramtacciyar kungiyar Shi'a ta Najeriya ta kai a babban birnin tarayyar Abuja ya yi sanadin mutuwar jami'an tsaro biyu a cewar 'yan sanda yayin da wasu uku kuma suke asibiti rai kwakwai mutu kwakwai ukraine ta yi wani barin wuta a yankin belgorod da ke yankin iyakar rasha wanda ya yi sanadiyar kisar mutane biyar sannan a jiya lahadi hukumomi a faransa sun ci gaba da tsare wani dan kasar haifaffen rasha kuma wanda ya kirkiri manhajar nan ta aiki sakonni telegram pavel durov tokanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa 'yan jarida daga kasashen nahiyar Afirka masu amfani da harshen Hausa sun jaddada muhimmancin aikin su wajen tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai domin ci gaban kasashen yankin. Kasashen Afirka 'yan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya. Kenan mu daina duk wa'ansu abubuwan da bai kamata ba na yaɗa labaran da bai kamata kai kana wata ƙasa ka yaɗa labarin wata ƙasa labari na ƙarya. a kasar ghana kuma babbar jam'iyyar adawa ta ndc ta ce ba za ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ba har sai an cika wasu sharuɗa guda shida da ta gindaya domin cucin ya yi yawa kuma ana yin cucin akan ka kana gan kamar ga abin da ake maka kuma sha ce wai ka ishirin baka da iko kai magana ba mu yada. muna kuma nan dauke da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilu hashim gumel ya shirya kuma zai gabatar to amma kafin duka waɗannan bari mu fara da labaran duniya tukunna Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Wani hari da haramtacciyar kungiyar shi'a ta Najeriya mai ra'ayin Iran ta kai a babban birnin tarayyar Abuja ya yi sanadin mutuwar akalla jami'an tsaro biyu a cewar 'yan sanda yayin da wasu uku suke cikin mawuyacin hali. sanarwar da mai magana da yawun hukumar 'yan sandan na abuja josephine adi ta fitar ta tabbatar da aukuwar farmakin da haramtacciyar kungiyar ta imn ta kai wa jami'an tsaron ba tare da an takale ta ba a lokacin da aka kai harin a wani wato shingen binciken 'yan sanda an kashe jami'ai biyu sannan wasu uku kuma an bar su rai kwakwai mutu kwakwai kuma an kai su asibiti kazalika adi ta kara da cewa sun banka wa motocin hukumar uku wuta kungiyar da ta samo tushenta daga juyin juya halin musuluncin da aka yi a iran a shekarun 1970 wanda ake ayyana ta da imn har yanzu tana da alaka ta kud da da iran mutane biyar sun mutu a wani harin wato barin wuta da ukraine ta yi a yankin belgorod na kan iyaka wato da ke kan iyakar rasha jiya lahadi yayin da dakarun rasha suka kai farmaki wani otel a gabashin ukraine wanda ya kai ga bacewar wani dan jarida tare da jikkata wasu su biyu wasu mutane goma sha bakwai kuma sun jikkata a rakiton wani ƙauyen rasha wanda ke da tazarar kilomita 38 daga kan iyakar ukraine daga cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su kuwa har da wata matashiya mai shekaru goma sha shida wacce aka ruwaito cewa tana cikin mawuyacin hali a cewar gwamnan yankin Yacheslav Gladkov. Sannan wani mutum ya mutu a wani harin jirgi mara matuki da Ukraine ta kai ƙauyen da ke kan iyakar Solovevka abinda ya wallafa kenan a shafinsa na sada zumunta. dakarun rasha sun kai farmaki wani otal da ke yankin donetsk a birnin kramatorsk a gabashin kasar a cikin dare tare da wanda ya raunata wasu mutane biyu sannan wani ya makale a karkashin baraguzai in ji gwamnan yankin vadim filashkin an ruwaito cewa 'yan jarida ne daga kasashen ukraine amurka da birtaniya. hukumomin shari'ar faransa a jiya lahadi sun ci gaba da tsare wani dan kasar wato dan kasar dan asalin kasar rasha kuma wanda ya kirkiri manhajar nan ta aiki sakonni ta telegram pavel durov bayan kama shi da aka yi a filin jirgin saman birnin paris bisa laifukan da ake tuhumarsa da ke da alaka da manhajar ta aiki sakonni da ta shahara kuma wacce ake ta ce kuce a kanta kama shi da aka yi a filin jirgin libourget da ke wajen birnin paris tun da daren shekaran jiya asabar shi da hankali mai tattare da sarkakiya wanda ya shafi ɗaya daga cikin manyan shugabanni a fannin fasahar zamani da suka shahara a duniya rasha ta zargi kasar faransa da ƙin ba da kai haɗin kai sannan takwaran shi na a fannin fasahar zamani elon musk yake kare shi durov yana da takardar ɗan ƙasar faransa wato baya ga wasu ƙasashe ana tuhumar durov da ƙin ɗaukan mataki don dakile ayyukan masu aikata laifi ta kafar manhajar tashi cikin martaninta telegram ta ce babu abin da durov yake ƙoƙarin ɓoyewa sannan yana yawan tafiye-tafiye zuwa ƙasashen turai to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc Nan ba da jimawa ba Aisha za ta sake dawowa da karashin labaran duniya, to amma kafin nan bari mu leƙa bangaren rahotanni. 'Yan jarida daga kasashen nahiyar Afirka masu amfani da harshen Hausa sun gudanar da wani taro a birnin Yamai na jamhuriyar Niger, inda suka tattauna kan gudunmuwar 'yan jarida wajen tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan kasashen yankin. Taron ya gudana ne a daidai lokacin da ake shirin bukukuwan ranar Hausa ta duniya a yau Litinin 26 ga watan Agusta. wakilin mu a yamai sule mummuni barma ya yi kuma na da karin bayani la'akari da matsayin harshen hausa a fannin sadarwar jama'a a nahiyar afirka da kuma tasirin harshen a harkokin watsa labarai ya sa kungiyar haɗin kan 'yan jarida masu aiki da hausa ta shirya wannan taro da ya sami halartar tawagogin kasashe goma sha ɗaya inda aka tantauna akan batun zaman lafiya Maryama Lawali Sarkin Abzin ita ce shugabar wannan kungiya. Kasashen Afirka yan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya. Kenan mu daina duk wa'ansu abubuwan da bai kamata ba na yada labaran da bai kamata kai kana wata ƙasa ka yaɗa labarin wata ƙasa labari na ƙarya sai ka ɗauki wannan labari ka ce ki sa gidan talabijin ko rediyo labarin na idan ya fito ba gaskiya bane ya waccan ƙasa za ta ji kaga an kawo zancen tsegumi a ciki kar mu yarda a yi amfani da mu. A tsawon kwanaki biyu na wannan zama an gabatar da lacoci kan ilimi illolin da amfani da kafafen sadarwa na zamani ta gurɓatacciyar hanya ke yi wa sha'anin zaman lafiya a wannan lokaci da masu mummunar farfaganda suka mamaye sha'anin sadarwa da zumar cimma tasu manufar isa abubakar shuni sokoto na daga cikin mambobin tawagar Najeriya. An tattauna kuma cewa shi fa aikin jarida aiki ne wanda ke da shinkiɗe da ƙa'idoji da kuma matakai daban-daban. Ka samu labari sun harko sai ka san me labari kai ne. Ina ka samo shi ya za ka rubuta shi sannan a ta yi aba su kuma masu aiki na waɗanda ke tace shi su tabbatar da an ciccire duk wani abu wanda bai kamata a sa ba. Shi mai saurari abin da ya rage nashi ya san wace kafa watsa labarai ne da ya samu ingantaccen labari. Wata ƙididdiga kan harsunan da aka fi amfani da su ta yi nuni da cewa Hausa ce harshe na goma sha ɗaya a duniya. Abdulkarim Anise wani ɗan jarida da ke aiki a yankin Agadez na ganin wannan haɗuwa a matsayin ta ƙara jan ɗamarar ayyukan waye kan al'umma ta hanyar kafafen labarai. Duka ƙasashen da suka sani talakawa sun yi da yaren Hausa. Kenan ya kamata a ce mu ba yarenmu na Hausa mahimmanci domin mu aika saƙo wajen waɗanda ke sauraronmu. Su ne ne al'ummar ƙasa kenan. To kaga mahimmancin wannan taron. daga cikin shawarwarin da aka tsayar kungiyar ta kuduri aniyar samarwa 'yan jaridar hausa damar gudanar da aiki cikin kyaukyawan yanayi in allah da za mu je kasa kasa kuma shugabannin kasa su sa hannu a san da kungiyar nan kuma sannan muna so a ba ma 'yan jarida mutunci da muhimmanci da daraja da kima da yake jawabin bude taro a madadin shugaban gwamnatin mulkin sojan nijar janar cani firaminista ali lamin zain ya yaba da wannan yunkuri a cewarsa mahukunta sun yi amanar amfani da harshen hausa hanya ce da za ta taimaka wajen faɗakar da jama'a kan mahimmancin zaman lafiya hausa da ke matsayin hanyar sadarwar mutane kusan miliyan 100 na daga cikin harsunan da ke taka rawa a harkokin cigaban tattalin arziki yada al'adu cigaban ilimi da karfafa cuɗanya a tsakanin jama'a ba'idin najeriya da niger cameroon ghana sudan da chad bincike ya gano cewa hausa na ƙara samun gindin zama a manyan biranen ƙasashen afirka irin su dakar kotonu abidjan bangi brazzaville conakry da sauransu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a da sule mummuni barma to kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu ga aisha ta dawo da karashin labaran duniya zaman ɗarɗar ya karu a yankin gabas ta tsakiya jiya lahadi yayin da sojojin isra'ila da mayakan hezbollah da ke lebanon suka kai ɗarwarwan hare-hare tsakanin su sannan bayan da hare-haren suka lafa duka ɓangarorin biyu sun sha alwashin ci gaba da faɗan muna kai wa hezbollah munanan hare-hare abinda firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa a wurin taron majalisar ƙasar kenan ya ƙara da cewa wannan wani mataki ne da zai kai ga sauya al'amuran da suke faruwa a yankin arewaci sannan zai tabbatar da mazauna yankinmu sun samu damar komawa gidajensu sannan ina maimaita muku cewa wannan ba shine kalamunmu na ƙarshe ba. hezbollah ta bayyana sake fara kai wa isra'ila farmaki a matsayin matakin farko na maida martani a kan kisan gillar da isra'ila ta yi wa fuad shukar a cikin watan da ya gabata a beirut wani kwamandan hezbollah da isra'ila take zargi da kitsa harin da ya kashe yara da matasa goma sha biyu yayin da suke buga kwallon kafa hezbollah ta ce sabbin hare-harenta za su mai da hankali akan wurare a can cikin isra'ila to sai dai an kammala kai hare-haren soji na yinin jiya musulmi 'yan mashabar shi'a sama da miliyan 21 ne suka yi tattakin kwanaki 40 na sayidina ali zuwa karbala a iraki a bana inda mahalartan suka bayyana goyon bayan su ga gaza a jiya lahadi kalmar arba'in wanda a larabci ma ke nufin arba'in na nufin hidiman kwanaki arba'in ta jimamin kisar gillar da aka yi wa jikan fiyayyen halitta muhammadu sallallahu alaihi wasallam imam hussein kuma jigo a aƙidar shi'anci a musulunci taron na ɗaya wato taron na ɗaya daga manyan tarukan addini a faɗin duniya sannan mai mahimmanci ga 'yan shi'a wanda su suka fi yawa a iraki da iran a karbala aka binne imam Usaini da dan uwan shi abbas a wasu masallaci biyu da ke daura da juna inda 'yan shi'a suke karkata hankalin su a irin wannan lokaci a duniya labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc babbar jam'iyyar adawa ta ndc a kasar ghana ta ce ba za ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da aka tsara ba a daidai lokacin da aka tunkari zaben shugaban kasar har sai ya amince da wasu sharuɗa shida da ta gindaya kakakin jam'iyyar ta ndc adel umar ya yi wa wakilin mu a birnin accra idris abdullah bako bayani kan waɗannan sharuɗan. domin cucin ya yi yawa kuma ana yin cucin akan ka kana gan kaman ga abin da ake maka kuma sha ce wai kai shirin baka da iko kai na ba mu yada in dai ya kasance yawan suna son mu sign peace park ya kamata akwai wasu abubuwan da ya kamata a yi na farko shi ne mai a yawan su west wagon in kun tuna in, by election eh, da aka yi daga yawan su west wagon ya kasance kamar an jima mutanen eh, ghana ciwo an je an zama gwamnati an zama parliament aka fito da white paper da ke gwada kamar abin da ya gudana daga wurin bai dace ba abubuwan ga white fifan ya indicate kamar ya kamata wayansu mutane a ja su har wa bai wannan muna so mu ga wannan sa'ilin nan daga Chichiman Sao 2020 election za ka yi election mutane guda guda 8 suka suka bar duniya muna cewa kamar ya kamata wayanda aka ce wai an arrest su da mutane da aka dibiya hannaye a kansu ya kamata bai risa ma ce an prosecute su na biyu kenan na uku electoral commission ta print 1 million excess ballot papers for election da za a jinga ba ta da iko ta yi wannan 1 million ballot papers na da ta print ko muna cewa ya kamata a prosecute wani kuma kan wannan sa'ilin nan electoral commission don kanshi akwai wani devices na ya bace bv da bvr electoral commission wai ya bace muna ce ya kamata a nemo wayannan bvr da bvd suna kawo wayanda aka arrestin su a punishin su sannan insha Allah mu sign peace park na biyar president nana akufo da kan shi ya kamata ya fito a fili a bayyane indicate publicly that insha Allah ba abin da dai juye wayar mutanen bane inda ya kasance kamar an yi election inda ya lose election ya hand over power ya ya so ya hand over power ya kamata ya declare wannan officially sannan final final message mu peace pact kamin mu ya NDC mu sign ya kamata political parties duka baki daya su zo su sign wannan peace pact ya kamata inspector general police shi mai zo sign kamar abinda muke ce muna neman ga which is the six kowa ya bi ya yi yanda ya kamata ya kamata ya sign chief justice ya kamata su sign sa'ilin nan mu attorney general da minister of justice shi ya kamata ya sign minister national security ya kamata ya sign wannan takarda sa'ilin na national peace council su ma su sign sannan electoral commission election ya sign kamar in dai Allah in ya yarda aka election za ka kare ba za a cuce wani bane su magana da muka haje kenan Adal Umar kenan kakakin jam'iyyar adawa ta NDC a kasar Ghana. To sai dai kuma a martanin da ya mayar mai magana da yawun jam'iyyar NPP mai mulkin kasar Alhaji Kabe ya bayyana zarge-zargen a zaman marasa tushe balle makama. wannan ai kowa ya san NDC halin su ne tashin tashin rashin gaskiya yaudara kawo damuwa faɗan magana da ba dalili abinda su ba su yi ba a lokacin su da ta faru ire-irenta don election related violence ba yau ta fara ba lokacin da suke nan ta faru ba su aji kwamiti ma kwamishin ko kwamiti ma ba a yi bincike su wasu taɓa yi ba yau in za ka duba ka ga shi wannan shugaba na nado da baumiya sun aje kwamishin abin da suka faɗi na batun hayawa su west wagon sauran sharaɗoɗi cewa shi shugaban ƙasa ya fito karara ya ce ya gaya wa mutane cewa shi ba zai koma shi zai mika hannu mai eh, ragama ga duk wanda Allah ya ba shi nasara to an ya faɗa ya kai so kam cewa shi wanda ya ci nasara zai ba shi wanda ya faɗa kuma 'yan jarida sun ji kuma an ɗauka kuma yana yau social media da kuma print media wanga duka wata dalili ne na ganin cewa kaman sun riga sun faɗi kasa ba su da nasara kuma dalili ne shine ya kamata su bari mutane su san kaman ba ragwance su ne akwai wani ababa ne da aka shimfiɗa da bata tanye su ba su samu haƙuri su raɗa hannunsu ya so a zama lafiya election za a yi sa peaceful ne transparent kuma wanda ya ci za a ba ragama mai magana da yawon jam'iyyar npp mai mulkin kasar ghana alhaji kabi a zantawarsu da wakilin mu idris abdalla bako masu saurare sashen hausa ne na muryar amurka a washington dc a kowane lokaci za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan Adam. A yau za mu duba yadda wasu gwamnatocin jihohi ke rushe kadorin al'umma da sunan gwamnatocin da suka gabata ba su bi ka'ida ba. Ku biyo mu cikin shirin sunana sarrafi hashin Gumel. Masu sauraro barkanmu da sake haduwa a wani sabon shiri. A baya bayan nan gwamnatocin jihar Kano da Sokoto sun gudanar da wani gagarumin aikin ruso na kaddarorin al'umma da sunan cewa suna gyara barna da tsohuwar gwamnati kafin su ta gudanar. Idan watakila mai sauraro zai iya tunawa gwamnatin jihar Kano ta ce ta kwato filaye da darajar su ta kai fiye da naira tiriliyan guda daga hannun mutanen da aka mallaka wa ta haramtacciya hanya. sai dai a lokacin masana dokokin ƙasa da shari'a a ƙasar sun ce matakan da gwamnati ke bi na rusa gine-ginen mutane da sunan kawo gyara ya ci karo tare-tare don dokokin ƙasa. A hira ta gidan talabijin a Litinin dinnan sakataren gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Baffabici ya ce aikin rusau ɗin da gwamnatin jihar ke yi na daga cikin yunkurinta na kwato filaye mallakar kamfanoni da cibiyoyin gwamnatin da suka zargi gwamnatin mai shuɗewa da mallakawa ɗaiɗaikun mutane. wasu alkalima da aka fitar a cikin karshen makon nan sun nuna wa ɗan rusau ɗin gwamnatin kanan ya shafa sun yi asarar akalla naira biliyan 120 cikin makonni uku da suka shuɗe. Muka rataba hannu wakilan gwamnati suka rataba hannu suka zo suka mika mana fili muka fara aiki. Gwamnati ta ba mu har abin da ake ce masa certificate of occupancy duk mana da shi. An sace duk kayan da muka saka a hotel an rusa mana mall da muka gina gidajen ma da aka gina an duk an rusa su. Hatta makwabta an shiga an musu ta'adi an sace musu kayayyakin su. Dama can mun yi kiyasin abin da muka kashe akalla muna neman naira biliyan dubu goma mun kuma wani mu da su da su tura wannan abu mu nemo mu a gurin gwamnatin jihar Kano. Injiniya Rabiu Sa'id kenan darakta a kamfanin da suka yi yarjejeniya da gwamnatin da ta gabata wajen sake gina otel ɗin daula na Kano wadda gwamnatin kanan ta yanzu ta rusa. Baya ga otel ɗin daula gwamnatin ta rusa shaguna a bakin masallacin idi na Kano da wasu a filayen race course da wani bangare na gidaje a yankin unguwar salanta daura da hayagusa road a cikin birnin kano har ma mamallaka waɗannan wurare ke cewa dukkan ka'ida da ake nema wurin mallakar fili ko kuma izinin gini babu wani abu da ya rage wanda ba mi ba tun daga matakin leta of brand har muka kai ga matakin CFO duka muna da iyali a cikin gidaje da sauransu a cikin gidajen sunana Ali Rabiu ba za mu iya misalta yadda muka tsinci tashin hankali ba saboda waɗanda suke da iyalai a cikin gidajensu wallahi ba sa iya bacci suna da wuri a masallacin idi sannan kuma suna da wuri a nan wurin kuma duka doka ce ta basu kuma suna da komai da komai wanda ya tabbatar da shaidar mallaka ko da yake gwamnatin ta kano na ikirarin cewa yakin da take na farfado da kadarorin gwamnati da ta ce gwamnatin baya ta mallaka wa wasu mutane ne amma masana dokoki da shari'a a najeriya na cewa sashe na wanda kundin tsarin mulki ya bai duk ɗan ƙasa damar ya mallaki kadara mara motsi ma'ana abin da ya shafi gida da fuloti idan har za ka karɓa sharaɗan shine sai ka ba da abin da ake kira a notice ya zama wajibi a shimfiɗa ka'idodin da ya sa za a karɓi ciwon nan wuri daga wurinsa a ba da compensation sashi na ashirin da takwas na dokar kasa kuma na act ita ta bai gwamna damar da zai karɓa ɗin wannan su ai ba su aka yi in laifi ne gwamnati ta yi laifi to idan za ka gyara shi sai ka bi ka'idar doka ta ce abu a gyara. barista garba abubakar kenan wani lauya mai zaman kansa a najeriya a yayin da wasu daga cikin waɗanda wannan rusau ya shafa ke cewa sun tinkari kotu domin neman haƙƙi wasu jama'a a kano kuwa na ganin kamata ya yi a ce dattawan kano da sauran masu ruwa da tsaki sun shiga tsakani domin samun daidaito da nufin kubutar da kanan daga fadawa cikin yanayin rudani ta fuskar harkokin saka jari da hada-hadar kasuwanci. Allah ya kyauta. Bayan gudanar da wannan aiki na rusau da ya janyo asarar maƙudan kuɗaɗe, waɗanda lamarin ya shafa sun garzaya babbar kotun tarayya da ke birnin Kano, inda alƙalin da ya saurari korafin Justice Samuel Amobeda ya yanke hukunci tare da umartar gwamnatin jihar Kano ta biya 'yan kasuwar diyan naira miliyan dubu talatin saboda lalata musu dukiya ba tare da bin dokokin ƙasa ba to maimakon irin wannan hukunci ya zama izina ga sauran jihohi sai gashi irin wannan rusau ya faru a jihar sokoto a halin yanzu ina kan titin zagayen yammacin sokoto muna tare da ana rusa rukunin shaguna mallakar murtala bawan allah mai niyo na kuma tambaye sa me ya zafi haka ya ce shi ya mallaki filin ya saye shi da kuɗi amma dai daga baya yana rigimarsa tare da wani babban dan siyasa ana ce mai tsalha sidi to bayan na sai na fara aiki sai apc ta ci zaɓe da apc ta ci zaɓe ta ce min wurin nan shi ya taɓa nema nai bai samu ba amma yanzu tun da apc ta dawo lalle magana te tana nan mun zo nan su da sokoto mun zo la'an housing sabo gwamnati ta nada kwamiti na bincike don na kai takarduna duk inda na hakai sun bani dama in yi aiki don shi hakkaga dirilin ɗan gada an ka yi da ciko nasa sama ga tifa dubu biyu da ɗari uku waɗannan to yanzu abin da ya faru wannan gona ta baya za hausa sama jigon apc na sokoto sanata sarkin yamma to shi sanata da kai ne ni mun yi magana da shi na roki alhorma to duk dai abin baya ba to da ƙarshe ne tabbatar da kwace ɗaya na don duk da na ba a buƙaci an kawo ba. Na tuntuɓi kakakin sanatawa mako Bashar Abubakar akan wannan batun amma ya ce ba sanata ya rusau ba gwamnati ta yi don haka ba abin da zai ce shi ko kwamishinan filaye gidaje safiyo da tsara birni barista Nasiru Aliyu dan tsoho ya amsa wannan tambayar da cewa. Wannan ba zan sani ba tun da ba ni ba mutum tsalhasi da bane kuma sanata magata ba don maka ba abokin shawara ta bane ban san abin da suke cike ba na cewa ko kaza ko kaza abin da kawai ne sani a matsayin na kwamishina shine wuri ne inda ake so a aza gidan sama an yi kankari ana son a yi gidan sama wanda bai dace ba saboda wurin kasa ce mai zurgawa to kaga a zo a yi hasarar rayuwa kuma ai abu ne ko naka ne ko nawaye ko kuma yaya abun yake idan hukuma ta ce ka tsaya ya kamata ka tsaya kafin wannan hasarar da murtala bawan Allah ya yi sai da aka rusa wasu gine-ginen shagunansa akalla fiye da goma akan titin Ali Akilu Aminu Magaji tsohon babban sakatare ne a gwamnatin jihar Sokoto aikin na rusau ya shafi ginin da yake yi kuma ya ce sai da ya gabatar da takardunsa na halaccin mallakar filin gaban kwamitin da gwamnati ta kafa domin tantancewa kuma ya ce kwamitin ya amince da cewa wurinsa ne babu abin da zan cewa illa kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni dai gida wani lokaci sai staff na minister of lands and housing wato director town plan ya zo da daddare misalin kare goma da rabi ya kawo takarda takardar tana kunshe da bayanin cewa za a rushe mangina wadda ni ni a zagarot ni babu wani bayani da samun wannan takardar ce kawai sai kwatsam asabar 17 ga watan agusta na samu labarin cewa ana ci ana rushe wannan gina din na buga ma shi famunan sakatare na ma'aikatar waya na tambaye shi ce takarda an kawo takarda kuma an ce man gashi gashi shin an yi kididdiga assessment na jiya ko kuwa ce oda ce kawai aka basuwa to ko me kwamishina zai ce akan wannan batun a wannan hili ainihin shi na wani ina ganin ahmed sani ne wani marigayi kuma iyalan shi su muna complain cewa wannan wurin haraba su ce kuma an zo an karba da karfi an hana musu an ba wani shi na kusa ga guest in kuma mun shafa mishi jan fenti tun satin da muke zo a gwamnati mun tsaye da wannan aiki ya goge ya ci gaba da aiki kuma an ta maganganu cewa wannan aiki a tsaye da shi ba tsaya ba tsohon sakataren gwamnatin sokoto muhammad mai nasara ahmad shi ma aikin ya shafe shi amma ya ce yana da kyau a rika bincike kwakwara kafin a aikata wa mutum almost kashi 99 cikin kashi 100 waɗanda an karo wayannan masana'antu ko gidaje za ka iska cewa yan pdp ne waton kamar in ka duba kamar abin ana yin shi ne kamar bita da kulli ni inda nake da shaguna bakin kowar gida bisa ga halacci an ka bani shi an bani shi kan wucin gadi tun lokacin gwamnatin girma sanatan a sakutu ta tsakiya sanata aliyu magana ka dawa muku nan gwamnatin ta shuɗe wadda muke ciki ta mai girma sanata aminu waziri tambol aka mallaka min takardar shaida cewa an bani wurin a can watannin baya ma an yi wannan rusau a manyan gine-ginen kasuwanci mallakar fitattun 'ya'yan jam'iyyar adawa ta pdp da sunan za a faɗaɗa titi da kuma shataletale da ke kusa da gine-ginen nasu an yi ayyukan kuma an biya su kuɗaɗen diya sai dai sun yi korafi cewa cin zarafin siyasa ne aka yi musu to waɗannan rushe-rushe da ake yanzu akwai shiri na biyan diya ga masu waɗannan wuraren kwamishinan filaye da gidaje ya amsa da cewa gwamnati ba za ta biya diya bisa ga abin da aka yi kan ganganci ba eh, kamar yanzu nan ali aƙilu eh, in ka lura hasarar da gwamnati za ta yi ma wurin gyaran titin ya da ya rusga saboda wannan aikace aikacen da aka yi a cewar gwamnatin da za a ci gaba da wannan aikin na rusau a duk wuraren da aka yi ma alama za a rushe abin wasu ke ganin cewa aikin mayar da jihar sokoto baya ne ake yi ba wai ci gaba ba a ɗayan ɓangaren kuwa gwamnatin na ci gaba da bayar da ayyukan raya ƙasa da suka shafi samar da tituna da wasu ayyukan more rayuwa a ƙananan hukumomi da gwamnan jihar ke rangadi a halin yanzu. gwamnatin jihar sokoto ta tabbatar da cewa za a ci gaba da gudanar da wannan aiki na rusau a duk inda aka shafa wajen fenti yayin da su kuma waɗanda asarar ta shafa suka rintuma zuwa kotu domin kai korafe-korafensu tare da fatan samun adalci. Masu raro abin da ya sabu ake nan a shirin mu na yau sai a biyan mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri. Yanzu amadadin Muhammad Ibrahim Kwari da Muhammad Nasir da suka taimaka domin wannan shirya zo gare ku daga nan birnin Washington DC nisar fil hashin gumar ke cewa muka kasance madalla yanzu kuma lokaci ya yi da za mu kawo muku shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To murtala a takaicen wani hadari da wato wani hari da haramtacciyar kungiyar shi'a ta Najeriya mai ra'ayin Iran ta kai a babban birnin tarayyar Abuja ya yi sanadin mutuwar akalla jami'an tsaro biyu a cewar 'yan sanda yayin da wasu uku kuma suke cikin mawuyacin hali. mutane biyar sun mutu a wani barin wuta da ukraine ta yi a yankin belgorod na kan iyaka da kasar rasha jiya lahadi yayin da dakarun rasha suka kai farmaki wani otel a gabashin ukraine wanda ya kai ga bacewar wani dan jarida tare da jikkata wasu su biyu wasu mutane sha biyu kuma sun jikkata a rakiton wani ƙauyen rasha wanda ke da tazarar kilomita 38 daga kan iyakar ukraine daga cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su kuwa hadda wata matashiya mai shekaru goma sha shida wacce aka ruwaito cewa tana cikin mawuyacin hali a cewar gwamnan yankin Yacheslav Gladkov. Hukumomin shari'ar Faransa a jiya Lahadi sun ci gaba da tsare wani ɗan ƙasar haifafen Rasha kuma wanda ya ƙirƙiri manhajar nan ta aika saƙonni wato Telegram Pavel Durov. To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da karfe hudu na ranar agogon Najeriya za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawai wanda ya tsara sauti ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston. Ne Murtala Faruk Sanyinna ke muku fatan alkhairi ma'asalam.